Haka take sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci, mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. A yau sha uku ga watan Fabrairu duniya na bikin ranar rediyo za ku je ra'ayoyi masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. an soke jami'ar fasahar kimiyya ta maradi zuwa wata makarantar fasahohin aikin hannu a akwai da ƙara haske cikin labarin namu eh, tare da na kungiyar sinaije reshen maradi a cikin shirinmu na musamman eh, za mu tsokaci kan cutar eh, majina mai tsanani ko akufa cutar da ke addabar mutane da kuma ke da alaƙa da gurɓacewar iska. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya duniya na bikin ranar yau sha uku ga watan Fabrairu a matsayin ranar duniya ta rediyo bisa taken karni guda na labaru nishadi da ilmantarwa ranar da kungiyar unesco ta keɓe a shekara ta goma sha 2011 na da burin nuna muhimmancin rawar da rediyo ke takawa a cikin al'umma tun lokacin da aka kafa shi ko kirkiro sa radio na kasancewa tushen samun labaru sosai a yankin afirka mu wasu masu rediyo a yankin gudumariya da ke difa cikin rahoton muhammad mado radio yana da amfani sosai saboda shi radio wannan karuwa ba ma abu guda ba saboda duk abin da baka sani ba kai kana zo ne kana cikin duhu ne amma in kana shurarar radio wani abu da yake nesa ma kana ganshi kamar a gaban ka yake kuma wani abin da ranka yake so gashi nan kana ji dan jarida yana fadi kuma ya zo a daidai da bukatun ka sai ka ji dadi ana wayar ma da mutane kai kowa ya fahimci abin da yake tayya duniya yanzu fi sabilillahi in ba radio na da muna cikin duhu fi sabilillahi to mu radio nan ya kawo muna karuwa sosai kuma muna cikin jin dadi kuma Allah ya kara kullum ma ya zamanto fiye da haka sauraron radio yana kawo mutum wayewar kai yana kawa mutum sanin abin da baka sani ba kuma har yanzu wani abu ko da yana faruwa kai kana zane baka san da shi ba amma kana sauraron radiyo kana iya ka san wannan abin yana faruwa kuma yana da inganci ma dai a rayuwa ya kasance mutum duk inda yake radio yana sauraron abin da yake faruwa ga kuma samun labarai ta ko ina kana iya ka samu duk abin da yake tafiya ciki da waje kana iya ka ji shi na gaskiya kuma Mutsa kan wannan rana ta rediyo ta ƙasa da ƙasa, ta masu sauraron Sido Kalangu na birnin Kwani sun bayyana cewa suna sauraron rediyo. Shirye-shiryen da ake watsa da sauran tsare-tsare na kawo tasiri sosai kan rayuwarsu ta da kullum a cikin rahoton Ibrahim Haruna. Radiyo yana da matuƙar muhimmanci gare mu tunda muna sauraron shi ya kai shekara talatin. Sauraron radiyo gare mu ya zama mun kamar karatu wallahi. Iya mu da jikokin mu duk muna sauraron radiyo. Akwai karuwa cikin sauraron shi. Za ka ji labari abin da baka sani ba ma sai ka san shi. Muhimmanci mai kyau wallahi. Inda za ka ji labaran duniya ke kala kala kana nan kwanci cikin ɗaki da na kwarai da wanda ba su da daɗi wanda ka tausayawa. Ai shi an muhimmancin radiyo. Duk in ba su rada do sabon jin daɗi sai in ga kamar duk labaran duniya sun te sun bari ni. Gaskiya rediyo wani jigo ne na rayuwa rayuwarmu domin da shi ne muke sani ya duniya take ciki me ke wakana kuma mun taso tun kakanninmu mun ga suna amfani da radiyo domin shi ne mafi hanya saukaka ta isar da saƙo wanda duk duniya za ta san me ake ciki. Ya radiyo na da matuƙar muhimmanci sosai. ofishin baccalaureate da kuma jaraba mai zurfi obex ya dauki niyya a cikin wata sanarwa na kara wa'adin lokacin rubuta sabbin 'yan takara na baccalaureate na shekara ta 2024 a cewar kwamitin zartarwa na kungiyar 'yan makaranta ta usn wannan sake budewa ta musamman ta shafi 12 zuwa 22 ga watan fabrairu na shekara ta 2024 Jami'ar fasahar kimiyya da ke maraɗi bayan shekaru goma sha biyar na aiki an soke ta zuwa makarantar fasahohin zamani ta maraɗi. Matakin da ma'aikatar ilimi mai zurfi ta ɗauka a ranar goma ga watan Janairun shekara ta 2024 ya bar wani gibin shari'a a cewar ƙungiyar malaman jami'a da manyan makarantu Sinej reshen maraɗi Bernard Abdullahi ya nuna cewa an ɗauki matakin cikin gaggawa a cikin rahoton Muhammad Mamman. No, uwanmu suna a matse yanzu haka muna cikin wata kokowa ce a shari'ance cikin takardar da aka ɗauki hukunci wadda aka fito da ita an shaida cewa jami'ar fasaha ta jihar maradi ba a san da zamanta ba a shari'ance ayar farko ta ɗaukar hukunci da ta wuto ita ce ke faɗin haka kuma sannan akwai wata makaranta da ke alaka da wannan jami'ar yanzu matsalar da muke fuskanta ita ce masu gudanar da jami'ar wato daraktoci da sauransu ba mu san a wani mataki suke ba dan babu wani ko wani abun da ke gudanar da makarantar a halin yanzu sannan Mu a matsayinmu na masana fasaha da ke ba da karatu a nan, dalilin makarantar fasahar maraɗi ce wato EUT muke nan. Yanzu tare da wannan sabuwar cibiyar ba mu san inda za mu nuha ba. Mun ga cewa suna ba da horo har zuwa master da digirin doctora yayin da EUT tana ba da horo ma waɗanda suka samu bakaloriya da suka aza kuma shekara biyu a jami'a. Kenan bacewa wannan makarantar za ta yi ko ko za a ci gaba da ba da horo na wani iri. A ranar Lahadi 11 ga watan Fabrairu kungiyar Timidiriya tare da haɗin gwiwar kungiyar yaƙi da bauta Anti-Slavery International ta shirya a yame da wani taron ƙarama juna sani karo na biyu kan kafa wani jadawalin aiki na kungiyar 'yan jarida da ke yaƙi da bauta bisa taken bunƙasa hanyoyin samar da 'yanci ci gaban kare 'yancin waɗanda suka tsira daga bauta. Ibrahim Inabutu na Timidiriya da ƙarin haske a cikin rahoton Ismail جبو Wani bangare ne na mu kawo tamu gudunmawa cikin yakin da muke yi da bauta. Dalilin da ya sake na muka dama da 'yan jarida ganin cewa su ne ke kawowa, su ne ke nemowa, su tace kuma su watsa labarai. Tunda aikin na yaki da bauta ya danganta da wayar da kai da kuma ba da bayyanai. Dalilin da ya sake nan nake ganin hulɗar da 'yan jarida tana da fa'ida, tana da mahimmanci kwarai da gaske. Takamaimai tsarin ya samo tushe ne daga wani nazari da muka yi tare da abokan hulɗarmu don mu ga ta kakani za mu dama da 'yan jarida don mu cimma wannan gurin shi yasa muka zakulo wasu 'yan jarida da muka taɓa aiki da su kuma muka tabbatar da hazaƙar su daga nan ne muka soma. reini et l'idée était partie de là. Fiye da manyan motoci kusan hamsin shaƙe da albasa suke tsaye kan iyaka tsakanin Kwanni da illela wani birni na Najeriya. Dalilin rufe iyakoki, direbobi ba su da damar ratsa iyaka har inda za su. Alhaji Salisu shugaban direbobi ya yi kira ga warware wannan matsala a cikin rahoton Asmana Musa Arzika. Allah ya jarabce mu da huskanta gaskiya mutanen mu duka yawanci an yi lodi tun da yanzu domin da na ma za a samu mota abin da shi mota hamsin na albasa wanda sun yi lodi sun taho yanzu kai tsaye babu wani bayani babu sanarwa babu komi kurum sai dai nan Najeriya manyansu sun kace a tare hanya na game da matsala shiga albasoshi da sauran kai. Yau akwai motar da ta kai kwana hudu tana nan tsaye da albasa kuma duk rana ga da kwala ka kusan ku lalle sai dai Allah shi mana dauki cikin wannan al'amuran. Daga dai wanda ya noma tashi ya dura sai wanda mutunan mu nan Nijar wanda ya saye shi ta shi sai suwa shi samu da abin da zai samu. Kenan kaga karuwan mu ce. To yanzu matsalar hulɗar ga tamu shi yasa ka ga muka ta roƙo don Allah ubangiji Allah shi sa magabatanmu da na can Najeriya da na Ecos duka a samu mahita ga laluran nan wallahi duk matsalolin ga talakana su koma Doka mai lamba sifili 33 ta ranar biyar ga watan Julin shekara ta 2022 da ta shafi dokar haƙar ma'adanai ta bullo da sabbin haraji daga jika biyu zuwa miliyan guda na sefa a kowace shekara kan kayayyakin aiki da wuraren aiki uku na da suka shafi yankin agadas mu saurari karin hasken salifu abdurrahman daraktan ma'adinai na yankin agadas a cikin rahoton musa mamman Uh, Sabon haraji da dokar haƙar ma'adinai ta bullo da shi a ɓangaren masu mayan ababen hawa da ake kira mayan motoci ko mayan injina. Motocin dakon mai injunan fasa duwatsu akwai miliyan guda da za a biya. Da zaran ka biya za a baka wani kati kuma na shekara guda ne. Na'urorin da ke gano karfa harajin su jika ɗari biyu ne. Sulus jika kuma ishirin. Kana injunan niƙa da sauran wasu kayayyaki aiki su kuma jika 20 ne da kuma injunan tacewa su kuma jika 40 ne kuma wannan kowace shekara ce akwai harajin shiga wurin haƙar ma'adanan da ake biyan jika biyu a shekara A ranar Asabar goma ga watan Fabrairu gobara ta tashi a tsakiyar kasuwar da ke shiyar Yamai ta biyar shaguna da dama ne wutar ta laƙume duk da cewa ba a samu asarar rayuka ba. kwanaki uku da wannan gobara mamudu mutari haruna usaini magajin garin da'irar ya mai tabire ya yi wa hassan haruna karin haske da raskuna kan wannan gobara lalle ba mu samu ba babu ran da ya huta cikin wannan kuma alhamdulillah amma an barna an samu yawa wajen arzikin tunda akwai shaguna yadda muka yi lissahin da aka yi yanzu akwai shago 48 wanda huta ta shiga ta yi barna cikinsu akwai kuma eh, wannan kantuna ne kanti-kanti guda 48 a kuma akwai 'yan shago ƙanana haka da aka samu wajen 197 kuma akwai wa'ansu wannan ƙarƙashin babban ruwa kuma akwai wa'ansu nan dabre su wajen 151 su ma duka suka kone cikin wannan gobara kenan an samu banna da wajen arziki Tun rahoton mu na musamman muguwar majina ta hanci ko akuf wato na shafar mutane kusan kashi 40 cikin 100 na al'ummar duniya a cewar kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS cuta ce da ke tattare da iloli ga lafiyar dan adamu kuma cuta ce mai tsanani ga mutane da ke fama da cututtuka kuma ana samun ta dalilin gurbacewar iska. Rabia mai Kano ta haɗa mana wannan rahoto. ba na son sanyi ba na son sanyi ac ba na son sanyin fanka ba na son kora dalili idan zani yawo sai na rufe hanci na da dan kyalle kuma kullum ina cikin mura a shekara ta bakwai ne wani gwaji da aka yi mata ya tabbatar da cewa hawa isufu na fama da cutar ukuf ukuf wata cuta ce da ke da nasaba da mura wadda ba a ma magani tsaye ba in ji dr hamidu tahiru kwararre a babbar likitar birnin yamai akwai manyan tushe guda biyu na kamuwa da rashin lafiyar tushe na farko shine tushen dabba da kuma tushen itatuwa daga dabbobi akwai kyanwa da kuma karnuka tushe na itace kamar furannin itatuwa kamar turaren kwalba turaren wuta waɗannan alamomi suna zuwa yawanci ga waɗanda ake kira mutane masu saurin kamuwa kuma haka na da nasaba da halayyar jikin mutum wani bincike da aka gudanar a shekara ta 2014 cikin masu fama da cutar huka 200 da arba'in dukkan suna dauke da cutar ukuf kenan kishi 68.28 cikin 100 yau ana yin gwaje-gwaje da dama cikin asibiti don gano cutar in ji dr medecin amadu isa babban likita a hospital de reference ta yamai kuma akwai binciken lafiya da ke tabbatar da rashin lafiya musamman ma daukar hoton rediyo na hanci zai ba da damar ganin alama da ke da alaka da muguwar majinar hanci Suleiman Ibrahim da aka gano na dauke da cutar tun shekara ta 2012 na ci gaba da gwagwarmaya da ita. Idan ta fara sai ka ji kamar an sanya ma magagari cikin kai kasala baka air lumfashi hantuna su daɗe ko da yaushe kana mura idan cutar ta fara bana gani ina jiwa jikina na gara a bangaren kunnuwa da makoshi Idan ba a yi magani da ya dace ba, cutar ta ukuf na iya rikidewa har ma ta kai ga yin hoshi, in ji medecin Amadu Isa. Daya daga cikin tsanantar cutar shine idan tsoka ta mamaye hanyar lumfashi ta hanci mai kalar fari bula masara da ke fitowa cikin hanyoyin hanci. Alama ta musamman ita ce ba kashin kanshi. Dole sai an yi tiyata wajen fidda wannan nama a sanya wasu abubuwa na hana wannan tsoka ta girma har wajen wata shida domin kada matsa matsalar ta sake euh, dawowa. Cutar ukuf ta sha bamban da majina a kula sosai wajen yin magani mai inganci. To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Sido Kalangu yanzu lokaci da zan haɗa ku da Zainabu Abdu da za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci eh, kafin sannan a ci gaba da sauraron Sido Kalangu. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.